yaya eh, zan yi da wannan matsalar a gaskiya na takura ko da yake ko ma menene ya faru ni na jawo kaina yanzu ina mafita amma na san abin da zan yi saduda zan yi kawai in ba abin da mijina yake so sannan kuma in roƙi allah ya yafe min laifin da na yi ina ganin idan na yi haka komai nawa zai dawo daidai in allah ya yarda allah na tuba allah na tuba allah na tuba amma ba ki san wani abu san wasu wasu ko na daɗi ina san yanzu da ban samu lokaci na gaya miki ba na shi kenan fa ba haki sani ba kaga idan ni ce babu yadda za a yi ƙin gaya mutum na domin ko yanzu ai babu ne wato yanzu shi kenan da nema a ce ban yanzu na gaya miki da shi kenan kawai sai dai wani yanzu kawai nema sai dai yanzu an ba ni wani ya sha gaba na ke gaskiya babu wanda zai sha gaba amma kuma akwai wani abu na ɗaya da yake ƙata mare a gidan nan ki mata mutu da ki gaya mu yanzu sai mu wanke miki shi ai mafi mushkila Allah ko? Allah. Eh? Ki ci abinci mana? Na ci abinci mana. ko ki aka yi? A'a wallahi. Allah ko? Allah. <laughs> To, mu je Ina na gasu. insecure, my queen insecure, yo yo yo insecure. secure, your your your is secure. My feet is secure, your your your is secure, secure. My feet is secure. sai dai ka saboda haka kar ka yadda rudin duniya ya ɗebe ka ka shiga wata hanya ko kuma son ya'ya ya sa ka kauce ka shiga wani layi to in kai haka ni ba abin da zan ce sai in ce Allah ya maka albarka ka Allah kuma raba ka da duniya lafiya abin da zan ce da Allah ya ya to ga shi na zo gidan a bisa neman da kuka yi amma kwa neman mu duk irin mu dai sai wani abu ya tashi kawo ba haka ba ne wato alhaji ne shiga cikin irin mawuyacin hali baya iya bacci a gidan nan kuma dukkanin mu ba ma jin daɗin ma zaman gidan to dama shi mutum zuwa da yawa baya wato rabuwa da rudi kuma wannan zance da kike yanzu ni mai zance da na fi shekara bakwai ban gan shi ba wani na ba kuma bai gan shi ba wanda nake kusa da shi ne har za ka san me yake ciki ko kuma har ka san ma yaya ma wani bai tashi za ka yi masa magana to kawo ka yafe ni kuma ka yi haƙuri ka dai alhaji ɗan uwanka ne babu da za ka yi sai dai haƙuri yanzu ka taimaka ne ka daure don allah ka shawo matsalar wannan wannan abu sai dai a duba allah a ciki saboda me saboda yar uwata kuma kowa da yar uwata ba abu ne wanda yake manzala sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa inna allah la yarhamu wanda wani allah baya wato mu sauki ga wanda baya sauki saboda haka za a haƙura yanzu yana ina yana cikin kuka shiga kira wasu Allah sani salamu alaikum salamu alaikum hajiya alaikum salam yaro da tuntun da na aika ki so ba ki so ba sai ki kuma bata min lokaci sannan za ki zo manya-manya da Allah a yi haƙuri tun da gashi na zo yanzu amma fajiya daga ganin fuskar nan taki na san wata matsala ce ta taso amma ba ko bai da muna nan za ta zama babu amma mu shiga daga cikin ba inda za mu je tsaya nan mu shiga daga cikin na ce ba inda za mu je ko a nan sami magana ta abu za mu faɗa Meru kina san da irin halin da na shiga a da ko ni ko na san halin da kika shiga hajiya amma na ce miki ki yadda mu shiga cikin sai mu ce magana mu shiga ba nan san yi miki bayani ko ne na gaya miki wahalhalun da na shiga a da ina son sanar da ke na fulani akan bala'in da nake ciki yanzu ina son sanar miki da cewa mai gidana ya kaurace ni baya cin abinci baya kula ba baya mun magana idan na ga shi ma baya an samu da na hanga na hango ni nazari akan al'amarin na ga cewar ke ce umul aba'isin jirba na a wannan masifar Allah ya isu isa kanina. ce abin babba ne hajiya to bari kin san yadda za a yi yanzu kokari za mu koma gumbe kundi mu kara matsalan ba a can kawai Allah ya isa tsakaniya da ke Allah ya isa tsakaniya da ke in Allah ya ji abin da kika yi mini mai ro sai Allah ya saka mini ke ma sai kin gani a ƙwaryar cin tuwon ki da suke take ban min gidana ta tashi ta take ban min gidana lallai abin da ake babba ne amma ba komai zan sake koma gun mai kundin saboda masoyinka shi yake gani ka shiga wani matsanancin hali ya ceto rayuwarka yanzu ya kamata wallahi in ya sake kan kafar ki ko kofar gidan nan sai na gaya masu gadi wallahi sun yi waje da ke kawai na zanne da mijina lafiya kin zo kin zuzuga ne kin afka ni Allah ya isa sannu alhaji amma ka sani sannu ba ta warkar da ciwo sai dai wanda aka yawa ita ya ji daɗi wannan cuta ba kowa ba ne ɗora ma kai ka jawa kanka ita wallahi kawo to wallahi kawo me yanzu har kai ka saki matarka ba tare da ka shawarce mu hmm? ka sani ba har yanzu ragamar ka tana nan a hannun nan to kawo na yi kuskure Allah ka yafe ni to lallai ka je ka dawo da matarka lallai ka je ka dawo da matarka don kuwa ka zalunce ta wannan shine umarni na da kai to ka zan je dawo to ina jin ka ka fara to ai alaji abin da yasa kai kanka yanzu in ka lura zaka ga duk damuwar da kake ciki fita daga cikinta sakamakon korar wannan tsohuwar matar taka ya iska tare da ɗanta yanzu kaga ka samu zaman lafiya ashe baka da mutunci alhaji she baka san ciwon ɗinka ba daga gaya maka gaskiya ina ganin ka mutumin kirki ashe mutumin banza ne duk wato shawarwarin da ka dinga bani na banza na wofi kana jefa ni cikin wannan nasa hadari iri iri nan dafta ban ƙara ganin ka a wanda da ya nisa ba a jin kira sai ka ci gaba da zama da shi ana wannan mutumin mura ka kibar ce ka cuce ni ka rawa da matata ka bar shawarwari na banza na wofi kuma ka bar ni da ala da yaro ka yi babban kuskure ka cikin fushin iyayenka ka hau makahon doki sai yadda ya dafa shin a cikin birni kai a wacce unguwa ma kake ne tukuna dai bayan gidan sarki babban masallaci gidan wa gidan aminci su ka sani cewa kowane ɗara gamar aurensa tana hannun iyayensa saboda haka za ka koma garin idan sun maka wani shiri akan wata yarinya daban to ka tsaya akan wannan shiri idan kuma ba su yi ba allah ya ga kaddara ita za a yi da ita sai amma wannan magana iyakacin ta

ran jin kama wannan daga da kake su na ɗan haka shi wani cika ji su wanda zan ciwo ne mana na sha ruwa wallahi a rajin jus ɗin wai shigar ta ce take dariya dole mana ni na san baki taɓa yin shigar da ce miki kyau ba irin wannan a rayuwarki har da sarga <laughs> ka san an ce kyanwa a garin wasu damusa ce amma wannan kyanwa a garin su shekarai take damusa <laughs> kai dai ka fiye tsokana ka zo mu je in nuna maka irin ni'imar da Allah ya mana a nan ƙarni dan Allah da sarki amma zan su a ce mun koma gida saboda wallahi duk tunani na koma gida musamman rashin ganin mahaifiyata kar ka damu amma za mu shi ni eh kar da kike ni eh ce san ni eh kuma ke sanyin da muka shaƙu da shi ko gogoji abin ne fa kuma shi yanzu abba yana so ya raba ni da shi to ya za a shawo kan shi ni san ma abin da nake so mutane yan gari da suka suka takura gani ake kamar ni na hana don ba ni na haife ki ba shi kuma mahaifin na ta gashi da kafiya wajen shawo kansa Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sanda zuwa. Allah wa'ida. gona. Gona alhamdulillah. Gona ta yi kyau yadda ake so. Komai ya kai. Gero, dawa, masara, gyada, wake ya tantsara yaya. Haka. shi kuma uban barna da mu kuma ya makanci wato abin da ya sa ne kiran zan faɗa miki abin da baki sani ba ne na farko bisa shari'a da al'ada ɗa ko ya na gari iyaye su suke zaɓa masa matar da zai aura ko su zaɓa mata mijin da za ta aura saboda haka soyayyar ku da nazir na fuskanci ta yi nisa kuma idan ba na sa mata waigi ba to za ta kai matsayin da raba ku zai zama aiki saboda haka na sa wa soyayya ku waigi ji da kyau na gaya miki don hali ya yi shi ne mijinki to wani abu ne na Allah idan kuma ba hali da ya yi mijinki ba ne shi in wata Allah ya kadara zai aura ke ma ki auri wani to shi kenan abba abba me tashi ba bani waje tashi ba bani waje ba ba mai gida mai duk garin nan ba wanda bai san na kafe kan abu na gaskiya bana kaucewa ni bana magana biyu ka lafiya ko nan ma ka zo ne don ka ci min mutunci to a nan na fi karfin cin mutunci don gidana ne ba naka ba to hajiya sa'a kin san an ce in ka ga hanya in ba gari ta nufa ba to ratsi ta yi na zo ne domin in same ki mu yi magana da ke ta fahimtar juna don abin da ya faru tsakanin mu can baya na gano kuskure na na kuma gano ba laifin ki bane laifi na wannan na tabbatar da haka saboda haka na zo in baki haƙuri sannan kuma in roƙe ki da ki yi haƙuri ki koma ɗakin ki ba don komai ba saboda mu rufa junan mu asiri ba tare da wa wani ya ji abin da ake ciki ba wani Allah ya kiyaye ai yanzu kuma na fi ka barin gaya ma inda aka san mutuncin gobe nan ake masa ma'ajiya fa a sa masa ganye da kai kai din nan allah kiyaye eh sai dai wancan bankan nan a je a zaga nan haka har yanzu kina cikin wannan halin naki koke-koke da tunani ba hakuri zaki ba ki ci gaba da ada kuma ni na tabbata duk inda nazilu yake ba zai taba manta da ke ba kuma ko ba da ko ba jima sai ya waiwayo ki ai sai dai ki ci gaba da taimaka masa da ada kuma nan kuka ba shi zai mana magani ba ba abin da nake tunani illa kan zai ya shiga wani mugun hali sakamakon cin mutunci da wulakancin da alhaji ya mai na korarsa abin da yake damu ke in allah ya yarda ba zai taba shigan wani hali ba duk inda yake addu'a ki a matsayin ki na ma'aifiya zai dinga taimaka masa saboda haka ki ci gaba da yi mai ada'a kuma maganan alaji tunda allah ya sa ya dawo ya yi biko sai ki koma gidanki me ake bukata tunda allah ya sa ya gane kuskurensa ya zo ya ba da haƙuri sai ki koma lami ke da kanki kike cewa an koma gidan alhaji kin manta wuya da na sha ta baya kin fasan halin da nake ciki kai hajiya sa'aya muka iya mun fa mata ne hmm? mun fa mata ne ba aka halai dora mana dole mu mu yi hakuri auren nan kuma an ce mu bi shi sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam hmm? dole ko an yi mana laifi ko ma menene dole dai mu hakura din mu bi aure saki koma gidanki Amin. To, inda na zo na sami ku haka alhamdulillah kuma wannan shi ne abin da shari'a ta shirya da bukarsa koyaushe a na son ga kamar haka kasance ku zaman lafiya da mutunta sosai kuma kai kanka to wato dukkan irin abubuwan da suke faruwa daga gare kai domin akwai yaushe mutum zai saki dama sai bar mace to babu shakka daga baya zai zo zama dama wannan duk cewar ɓalibar ko kuma duka ce ɓalibar kai ne ba yanzu wannan yaro misali da aka fansa shi wanda ya faɗa hannun mutum kirki mana ka da mutu da yaron ya kasance wato kawo mm, abin ne duk da ya zo da kuskure <laughs> kamar da ka faɗa kuskure na wani <laughs> ni ita halima na karkata bisa ga sanda take masa mm. ya yi nisa mm. to kuma shi ashe ban ma sani ba ita wannan yarinya ita wannan da yake son aure mm. ashe yar amini na ce to shi adam ba amini ne tun muna yara to saboda haka duk dai abin ya zo kuma kaga da kunya to ashe da yi wannan din macen ya tafi mala da mu <laughs> alhaji ai mu shekara ɗari da hamsin da ni da shi ai kwarai kuwa ai ai alhaji tun a wajen ɗiban tsanya da nema wasu kwasan kwalli ya mu sake haɗuwa wasu yi wa to wai da ya tafi wajen kaya kuka yi kai sai ka kawai ka to da shi wato alhaji da ije ya same ni sai na tara hankali na waje ɗaya na nutsu na rinka sa dalla dalla dalla dalla na rinka jin abin da ke tafa da shi sai in nuna min cewa ita wannan yarinya ta wajenka ashe yana santa kuma abin da ya sa bai yi maka magana ba saboda akwai alkawari su da yarinya waje na. nazir ta yi kai ta ci ke da kin ji halwa kai auren biyu ba laifi hmm. saboda shari'a ta shirya da mu akan haka ah. Allah Allah ya na cikin alƙur'ani mai tsarki ina cewa fanki ma tsaba da kun minan nisa'i masdar wasu lasa wa fa ya Allah ta'ala fa wahidu min amama amma yin biyan lalle ka sa ido lalle ne ka sa ido a kansa to kuma bayan haka in shi bayan haka wannan ita yar wasan da to ita kuma ɗayar mu ya kashe da kanta kawo ai ita hadiza ta haƙura da mazira saboda kamar yadda masu magana ke cewa wani hannun ga Allah baiwa ne hmm. to ubangiji Allah ya haɗa ta da amini shine zirɗin wato nura kuma suna kauna junansu fatan dai da za a yi hmm. Allah ya tabbatar da auren Allah ya sa a yi muna rayu eh, kawo ina ganin hmm. tun da haka ne ita hadiza wannan magana ta tabbata to kaga ya dace ba sai a hada gaba ɗaya ba a wannan duk ɗaya ne yawwa amma harka ce ta hali ko tun Allah ya hore da gurgudu a sai a idan to ai ku sai ku ba mu guri <laughs> a a a yawwa